bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa ali tahirin ci gaba da bayani kan sharuɗin aikin haji da abubuwan da suke ya kamata mutum ya yi kafin tafiya aikin haji ziyarar ɗakin ubangiji yana daga cikin mafi girman ayyuka da ya wajabta ɗan adam ya yi idan ya kasance ya cika sharuɗa kamar yadda ya gabata sharɗa sun hada da lafiya ikon tafiya yin ayyukan hajji domin ba zai yi ba mutum ya aikin hajji alhali ba shi da ikon yin tafiya kamar yadda ba zai iya yiwuwa ba ya zamanto ya hajji ba shi da mai lafiya ko iko na dukiya wannan iko na dukiya hada da mai hatta da abin da zai bar wa iyalinsa wato da idan zai aikin haji zai tafiya bar iyalansa cikin yunwa ba mai kula da su to aikin haji bai waje ba kansa ba akwai sharɗi na wajabci akwai sharɗi na wato taklifi shar'in taklifi a kowane babin fikihu suna aiki wanda ya hada da hankali hajji baya waje ba sai ga mai hankali hajji baya waje ba sai akan ɗa baya zama wajibi akan bawa hajji baya waje ba akan yaro sai ya balaga duk da irin wannan sharuɗa da suke da suna taklifi wanda yake a kowane babi akwai su su da haka babin hajji ma akwai wannan taklifi idan da mun duba akwai sharuɗa da suke bukatar bayanin gefe misali idan mutum sai yana bukatar gida da zai saya a rayuwarsa kuma yana da kuɗin zuwa hajji to har yanzu hajji bai waje ba kan shi ba sai je sai gidan da yake wajibi a rayuwarsa na idan gida ya zama wajibi ne a rayuwarsa ba to hajji yana hawa kansa in ya kasance gida baya cikin abubuwan da yake bukata don haka wajibi ne ga wanda ya cika sharuɗa da wanda yake ya cika sharuɗan taklifi ya halarci hajji domin rashin zuwa hajji kafircewa ubangiji subhanahu ta'ala ne na ba kafircewa na fita daga musulunci ba amma kafircewa ce ta aiki wato butulcewa ubangiji wanda ubangiji subhanahu ta'ala alkawarin azaba mai girma a kansa muhimmancin hajji ya kai ga wasu babobi ko kuma akwai sura ta Kur'ani guda da allah ya ambace ta da surar hajji to don haka a yanzu haka za mu ce sharɗin hajji mun ji su sharɗan wacce aikin hajji ma sun bi mun ji su sai dai za mu ci gaba za mu sake gaya muku su sharɗan aikin hajji sun haɗa da balaga da 'yanci da cikakken gujiri na abin da yake bukata zuwa da dawowa isasshen lokaci wanda zai ishe shi zuwa aikin hajji ƙoshin lafiyar jiki lafiyar hanya wato duk wani abu da yake barazana a hanya babu shi hajji ya kasu kashi uku har ila yau hajji ifradi wannan ya wajaba ne akan mutanen da suke da nisa tsakaninsu da masjidul haram wanda bai wuce kilomita 88 ba don haka mutanenmu ba su da hajjin ifradi hajjin kirani shi ma hukunci tsaye da hajjin ifradi duk wanda gidansa daga haramin maka bai wuce kilomita 88 ba abin da yake kansa shine hajjin kirani hajjin ta shi ne wanda duk wanda gidansa ya wuce kilomita 88 zuwa duk duniya daga tsakaninsa daga ka'aba to kenan wannan ya zama wadda tsakaninsa da harami wannan ya zama hajjin ta matu ne hau kansa don haka mutanenmu kaf gaba daya dukkaninsu da dukkan alazan da suke zuwa da kasashe da kanta cikin saudiya wacce take garin maka yana cikinta duk aikin a shi ne hau a kansu to idan muka ce za mu duba fallon hajji suna da yawa sosai hikimomi da fallon hajji suna da yawa ya zo a cikin ruwayoyi daban-daban wanda ya nuna mana shi kansa dawafi ga ka'aba ta, umara ko dawafi ga ka'aba na hajji ko dawafin nafila kawai a ishe mutum lada mai yawan gaske so da haka wannan yawaita yinsa idan mutum ya je hajji yana daga cikin abubuwan alheri kuma bisa la'akari cewa hajji wuri ne da dukkan al'umman musulmi suke taro a shekara don haka wata dama ce babba ga mutane su samu damar yin aikin hajji aikin hajji wani fage ne na ganawa da musulmi za su gana da junansu su fahimci juna su karbi sako daga juna su karbi adres ɗin juna su yi alaka da juna mutumin pakistan da mutumin nigeria mutumin america da mutumin nigeria mutumin china da mutumin nigeria mutumin uzbekistan da tajikistan mutumin yaman da mutumin nigeria za su yi hada alaka a cikin aikin haji su san juna hajji wuri ne da al'ummar musulmi za ta haɗu domin sanin imaminta kamar yadda muka faɗa a baya a bayanin da ya gabata hajji wuri ne da al'ummar musulmi za ta tsaya domin tabarranta daga wanda suke kawo mata hari tabarranta daga dukkan makiya da suke gaba da ita hajji wuri ne da musulmi za su tsaya domin tantance sako guda ɗaya wanda ya shami al'ummar musulmi baki ɗaya aikin hajji waje ne da al'ummar musulmi musamman ma mabi ahlbait za su jaddada bai'arsu ga imamin zamaninsu imam mahdi allah ya gaggauta bayyanarsa domin kamar yadda ya zo wani abu ne wato a aikin haji wani waje ne wanda yake duniyar musulmi za ta haɗu da imaminta kamar yadda ake wasu wato ya saka tafi akan cewa imamin zamani yana halartar arfa a kowace shekara idan mun duba a cikin al'ummar za mu ga aiki aikin haji wasu shawarwari da ya kamata mu kula da su game da aikin haji kwamitin aikin haji ma'aikatar aikin haji ta ƙasa yana da kyau ta samu tsarin da za ta tsara aikin haji ta yadda zai zamanto bai zama ta ci barkatai ba yana da kyau hikima ta ɓacewa musulmi da inda ya same ta ɗauke ta akwai ƙasashe da suke da hikimomi daban-daban da akwai kasashen musulmi da suke da hikimomi daban-daban wanda yana da kyau mu ɗauki irin wannan hikima ta su mai amfani da ita ƙasar jamhuriyar musulunci ta iran za mu ga idan mutum miliyan goma za su je aikin hajji misali to za mu ga duk wannan miliyan goma suna da shugaba ɗaya su akwai mutum goma su kuma kowane mutum ɗaya yana shugabanta miliyan ɗaya kun ga mutum yana shugabanta miliyan goma sannan aka san sa ga wasu mutum miliyan goma mutum goma suna shugabantar miliyan goma to kowanne daga cikin na kasa da shi yana jagorantar a miliyan ɗaya shi kuma wannan yake da jagorantar miliyan daya yana da alaka da mutum goma ne wannan mutum goma kowanne yana jagorantar mai mutum dubu ɗari dubu ɗari guda goma an ga miliyan ɗaya kenan sadaka kowane mutum ɗaya yana jagoranta mai mutane dubu ɗari shi kuma wannan mutum mai jagorantar dubu ɗari shi ma ƙarƙashinsa akwai mutum goma ko mutum goma shi kuma yana jagorantar mutum nawa dubu goma shi kuma wannan a ƙarƙashinsa akwai mutum goma kowanne yana jagorantar mutum nawa dubu ɗaya shi kuma wannan a ƙarƙashin su akwai mutum goma ko ne na jagorantar mutum nawa mutum a ɗari ɗaya haka haka har zuwa a samu na ƙarshe wanda yake duk mutum ɗaya na jagorantar mutum goma kusan haka na'am ba sunan yin abin da dukka ba ne ni na kawo wannan da dukka amma su suna da shigen haka ba sun takaita wato dole sai goma ba yana ƙarƙashin ɗari da sauransu a sun karkasa shi akan shiya shiya da sauransu wanda ba dole ba ne zama da wato da zurfi kamar yadda na faɗa. amma abin da nake cewa shine misali wannan dan kusanto da tunaninmu ne don mu tsari saboda haka a ko da yaushe kowane lokaci mutum ɗaya in ba a gan shi ba a lokacin da ya kamata a gan shi to za a tambaya a bincika wanda yake da mas'uliya kan zai bincika ko ina ya tabbatar da cewa ya samu inda yake kuma zai sanar da sama har labari ya je sama da sauri saboda alakar masu jagoranci ba ta da yawa ba mutum biyar ba zuwa shida bakwai da ya sanar da wannan ya sanar da wannan ya sanar da cikin lokacin kani sai ka ga labari ya bazu ko ina gaba ɗayan alhazan kasar sun san cewa a waje kaza an rasa mutum ɗaya wanda ya ganshi kaza wannan cikin sauki sannan kuma a cikin sauki kowane mutum a cikin su ya san wanda zai koma wajensa domin tambaya duk wani mutum a cikin su ya san akwai mutumin da zai tambaya wanda yake ba shi da nisa da shi dangane da aikin haji in bai sani ba shi ma bai sani ba zai daga kes ɗinsa zuwa sama hakanan kula da lafiyar alhaji lokacin tafiyarsa lokacin dawarsa ya zama daƙiƙ kada ya zo airport ya kwana kwana ɗaya kwana biya kamata da ya zo airport lokacin da zai tashi lallai ya tashi da dai abubuwa da yawa wanda suke na haƙoƙin alhaji wanda yake wajibi ne a kiyaye kuma su waɗanda suke ma'aikata su sani rashin kiyaye wannan wani hisabi ne babba a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tunkare su saboda haka aikin haji na bukatar wanda ya san zai zama ya shiga kwamitin aikin haji ya zama tabbas ya san abin da yake yi kuma ya san akwai hisabi ga Allah su daga Allah subhanahu ta'ala akan abubuwan da suka shafi aikin haji insha Allah zan dakata haka nan zan shiga aikin hajjin tamattu'i idan mun zo magana mai zuwa ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh